amma ba'du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da sake saduwa a wannan yammaci mai albarka na ranar juma'a yau 22 ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa da uku, wanda kuma ya zo daidai da goma ga watan 8 miladiya ta 2012 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin tafsir suratul nahl kamar kullun kafin mu fara tafsirin ayoyin da zamu fassara a wannan zama insha Allah ga kadan daga cikin tambayoyin da muka samu mai tambaya ta farko yana cewa ka ce sayyidina abubakar bai taɓa roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ba to wani irin roƙo maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ga umar fa da yake cewa na fi du'a'ika na farko watakila tambayar ba ta da alaƙa da wannan darasin watakila wani darasi ne wanda ya ji daga cikin darussanmu a ciki ya ji kamar an ce annabi abubakar bai taɓa roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam wani abu ba ba zan iya tuna ko a ina ya ji ba akwai littafin da muka karanta mai suna qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila na ibn taymiya wanda ibn taymiya a ciki yayi maganar tawassuli da wasila abinda suke nufi da abinda shari'a ta yadda ayi tawassuli da shi da wanda shari'a bata zo da tawassuli da shi ba wannan littafi ne da muka karanta a kano mun kuma gama shi a ciki ibn taimiyya ya yi magana a kan roƙo ka roƙi wani ba Allah ba in ka roƙi wani abinda ba wanda zai iya yi sai Allah kamar ka roƙi lafiya a gurin wani ko ka roƙi ya azurta ka ka kawar ma da cuta ko ya dawo maka da ɗanka da ya ɓace ko wani naka da ya ɓace ko ya baka haihuwa waɗannan duk wasu abubuwa ne da Allah ta'ala shi kaɗai ne zai iya yin su don ka roƙe su gurin wani to ka ba wa wani haƙƙin Allah ka ɗau sifar ubangiji ka ba mu wanda wannan bai halatta ba akwai abin da kuma mutum zai iya yi maka ka ce da Allah taimaka mun ka ɗora mun wannan akan abin hawa na ko taimaka mu ɗora mu ɗora wannan a guri kaza ko ɗauko mun abu kaza ko ebo mun ruwa wannan duk abu ne da mutum zai iya zai iya maka domin ubangiji ta'ala ya hore kudurar yin haka ga dan adam to nan ba laifi kai ba ka tambaye shi abinda Allah ta'ala ya sahala sababin sa ga dan adam wannan babu komai amma abinda sababin sa Allah ta'ala bai bawa dan adam ba zaka roke shi ba to sannan ibnu taymiya yayi magana akan a roƙon waɗanda gaba ɗaya ba sa duniya ba sa tsakankaninmu to mutum ne baya tare da kai ko ya mutu ko kuma ba ma kasar ku ba sai ka shiga cikin wani bala'i ko wani damuwa sai ka rika kiran sunansa wanda wannan shi ma shirka ce da Allah domin babu wanda za a yi wa irin wannan sai Allah shine wanda ba ka ganin shi amma dai ka yarda cewa yana tare da kai da inda kake da ilimin sa da taimakonsa da ikonsa da kudurar sa haka zai iya maka abin da ka roke shi amma mutumin da ba kwa tare ko ma baya duniya ko ma yayi shekaru aru aru da barin duniya saboda kana ganin matsayinsa da girmansa da darajarsa a gurin Allah kasancewarsa annabin Allah ne ko kuma sahabi ne ko tabi'i ne ko waliyi ne ko ma wane ne ka kirawo shi da niyyar ya zo ya kawo maka ɗauki ya agaje ka to wannan babu shakka ka shiga hurumin ubangiji ka keta doka ta tauhidi ka fada cikin ganuwa ta shirka da Allah wannan gaba daya babu wanda ya taba halatta shi daga cikin sahabbai ko tabi'ai ko kuma manyan malamai sannan dangane da ka roƙi mutum abinda zai iya yi anan ma ibnu taymiya yayi magana akan cewa yana daga cikin kamalar tauhidi kamala ba abin da yake kora tauhidi ba abin da yake eh, raba mutum da tauhidinsa a kamalar tauhidi mutum ya kasance ba ma ya ko da abin da ma mutum zai iya yi ba ma zai ce ya mun ba wato wannan ya ce daga cikin sahabbai a wanda suna da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yi mubaya'a da wasu daga cikin sahabbai ce da su kada ku tambayi komai kowa komai daga ciki zan ɗayan su sa in ta faɗi ƙasa ba zai ce wa ɗan uwansa mai komun ba saboda ya ga cewa ya cika wannan alkawari da wannan mubaya'a da yawa annabi sallallahu alaihi wa sallama bai karya ta ba da kowane irin roƙo ko da kuwa roƙo ne wanda yake cikin da'irar halacci bai yi abin da ya karya wannan ba to daga ciki sai na abubakar yana cikin waɗannan wanda bai roƙi ma abin da yake mutum zai iya yi masa ma bai ma roƙi wannan ba ci a ɗauko masa kaza ko a miƙo masa kaza saboda su samu su kammala wannan mubaya'a da suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama sannan tambayar wani ya yi maka addu'a wannan mun yi magana a baya lokacin da muka ansa tambaya akan waisul ƙarni. da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbansa ya ce na Umar in ka ganshi ka nemi ya nema maka gafara ka nemi ya nema maka gafarar Allah kuma ya yi haka ɗin. da muka ce wannan asali ne da yake nuna cewa kana iya neman wani wanda ka yarda cewa salihi ne bawan Allah ne na gari akwai alamar salaha tare da shi a zahirinsa ka ce ya maka addu'a wannan ba laifi ba ne sahabbai sun ta zuwa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam suna neman addu'a a wajensa saboda wata matsala da suke cikin zo su ya rasulullah ai mana addu'a kuma ya yi musu wannan ba laifi ba ne ba kuma ya cikin abin da yake yi wa tauhidi targaɗi ko ya karya shi amma annabi sallallahu alaihi wa sallama bai nemi wani daga cikin mahaluki masa addu'a ba ya ce ka yi zo ka mun addu'a saboda wata damuwa ta annabi sallallahu bai taɓa yin wannan ba hadisin wannan latin sana fi du'aika wanda aka ruwaito cewa annabi sallallahu ya gaya Umar hadisin bai inganta ba ta fuskar sanadi ba ingantacce bane saboda aka hatta faɗar annabi sallallahu da yake cewa idan an yi kiran sallah bayan kun faɗa da za ku faɗa ko yi min salati fasallallahu aliyal wasila da yace ku roƙa mun wasila ibn taymiya ce shi kansa wannan gata ne yake muku ku gata ne yake muku ku domin in ka roƙa ka roka masa wannan wasila kanka ka nema wata wata alfarma a gurin Allah kuma domin annabi sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya haka ceto na zai zai halatta gare shi zai tabbata gare shi saboda kaga gata ne kamar a ce kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ce ku yi min salati ku yi min salati ka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ka taimaka wa kanka ne ba wai manzo Allah ka taimaka wa ba saboda in kai masa talati kai kuma Allah zai maka goma saboda haka wata irin riba ce ka samu anan ba karama bace saboda haka koda wannan ni'ima ce rahama ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya so al'umma sa shi yasa ya musu yi masa salati ba wai dan yana da buƙatar salatin su ta yadda idan ba su yi ba zai samu matsala ko zai samu tangarda ko tawaya a'a su ne dai in ba su yi ba za su samu wannan su ne in suka ƙi za su samu matsala su ƙi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to sun shiga matsala to wannan shine abinda ibnu taymiya a takeice ya yayi bayani a cikin littafin nashi qa'idatun jalila fi tawassul wal wasila wannan kuma yace wace hanya ce zamu bi mu samu dandanan imani ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya faɗi me ka yi ce salatu man kunna fihi faqad wajada halawatal iman an yakuna Allah wa rasuluhu an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah min kama yakrahu an yuqdhafa fi an-nar annabi ya fadu waɗannan abubuwa uku yace duk waɗanda yake da waɗannan abubuwa uku to wanda ya samu ɗanɗano da zaƙi da garɗi da daɗin imani an ya wa rasuluhu a ilaihi min masu wahuma ya zama na da Allah da manzansa su suka fi soyuwa gare shi wato ya fi son su sama da kowa sama da komai wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah sannan ya so mutum ba dan komai ba sai dan Allah sannan wa an yakraha an yuqdhafa fil kufr an yauda fil kufr sannan yayi kyamar yayi kyankyamin ya ji baya san cewa zai koma kafirci bayan Allah ya kubutar da shi kamar yadda ya zai ji baya san a jefa cikin wuta to annabi ya ce wanda ya samu wannan ya samu dandanan imani akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa zaka fa'amal iman man radiya billahi rabban wa bil islam diman wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan ya samu dandanan imani wanda duk ya yarda da cewa Allah shine ubangijinsa shine mamallakinsa mai gudanar da rayuwarsa ya yarda ya amince da wannan sannan ya yarda musulunci shine addininsa sannan ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzansa a gurinsa zai rika karɓar sako to wannan wanda duk ya yarda da waɗannan abubuwa tun daga zuci har zuwa gaɓoɓinsa a aikace ya nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce to ya samu ɗanɗano na imani saboda haka ya samu azzauqul imani ya samu alhalawatul imani ya samu alwajdul imani wannan shine haƙiƙanin ɗanɗano da mutum zai samu na imani yayin da waɗannan sifofi suka samu gindin zama a zuciyarsa kuma har suka yi tasiri suka yi naso a cikin gaɓoɓinsa a aikace aka gani aka gani a ƙasa to babu shakka wannan ya samu abin da ake cewa halawatul iman sannan kuma eh, wannan shi kuma ya ce yana so a yi masa ƙarin bayani game da rikicewar al'adar wasu mata da suke amfani da ƙwayoyin dakatar da ɗaukan ciki wato tazarar haihuwa sukan samu rikicewar al'ada to a irin wannan yanayi ya za su yi zawon lokaci al'ada sai ta tafi sai ta dawo sai ta tafi sai ta dawo to idan har aka samu haka matukar dai al'ada ce jinin ne dan ya tafi ya dawo yana nan a jininsa na al'ada ba zai tashi daga jinin al'ada ya zama wani abu ba saboda haka saboda amfani da kwayoyin sukan sa wato kodai jinin ya ki fita lokaci guda ya rika zuwa yana daukewa haka in ya zo ya dauke yayin da ya dauke shi kenan za ta yi wanka ta sallaci abinda ta samu na salloli ya dauke da safe ta yi azahar ta yi la'asar ya kuma dawowa shi kenan sai ta dakata da sallah ba za ta yi magariba ba ko isha'i sai ya dauke inda zai dauke cikin dare ta tashi babu wani abu za ta yi asubahi haka har lokacin da zai dauke gaba daya sai dai idan ta ga cewa jinin da yake zuba ya canza kamanni ya canza kala ba shine irin jinin da ta saba gani na al'ada ba to wannan ta san cewa wannan jinin ba na al'ada bane ne na larura ne sai ta nemi magani ta ci gaba kuma da ibadarta sai wani da ke tambaye kissar sa'alaba akwai kissar da ake faɗa a ƙarƙashin tafsirin surat tauba wa min umman ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min min as-salihin falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum muridun daga cikinsu akwai wanda yi wa Allah alkawari cewa idan har Allah ya bamu daga falalarsa wato ya bamu dukiya lalle za mu yi sadaka kuma za mu zama mutanen kirki da Allah ya ba su dukiya sai suka juya baya suka yi rowa suka juya baya suka fandari to wasu sukan faɗi kissar wani sahabi sai Shi ne wanda ya zo ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a Allah ya ba shi dukiya in har aka ba shi dukiya zai yi wa Allah aiki zai taimaki addinin Allah zai taimaki gajiyayyu zai yi kaza zai yi kaza daga baya aka yi masa addu'a ya samu wannan sai ya bujire ya zama munafiki wannan kissar bata inganta ba malamai sun yi rubuce-rubuce akan ta kissa ce ta ƙarya babu wani sahabi wanda ya yi haka salaba sahabi ne na annabi sallallahu alaihi amma haka bata faru a kan shi ba saboda haka a guji jingina wa sahabbai wasu muyagun sifofi wanda Allah ta'ala ya kawo su a siyakin sifofi ne na munafikai da Allah ya ta bada labari a cikin sura wa minhum wa minhum wa minhum da Allah ya ta faɗa munafikai da suka zarra da annabi sallallahu alaihi wanda imanin su bai wuce fatan su ba bai je zuciyarsu ba su ne Allah ta'ala ya bada labarinsu a wannan sura ya faɗi halayensu daban-daban masu yawa talaba baya daga cikinsu saboda haka wannan abin da ake jingina masa ba gaskiya ba ne tafiya da sujjada wanda yake tambaya tafiya da sujjada ya ga wasu suna tafiya da buyoyinsu gashi kuma hadisin abu huraira ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ɗayan ku yayi sujjada إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك ba'ir فليقدم يديه قبل ركبتيه idan dayan ku ya tafi sujjada kada yayi kamar yanda raƙumi yake tafiya yake durkusawa ya gabatar da hannunsa kafin guyoyinsa ya ce to yaga kuma wasu suna gabatar da guyoyinsu kafin hannaye ko hadisin ne bai inganta ba wannan hadisi ya inganta kusan shine ma ya inganta sama da hadisin wa'il ibn hujur wanda ya zo da cewa a gabatar da gwiwa kafin hannu wannan hadisin bai inganta ba hadisi ne mursal ibn al-qayyim a cikin zadul ya yayi kokarin ya raunana hadisin abu huraira inganta hadisin a hadisin wa'il ibn hujr to amma bai dace ba a gaskiya sa duk maganganu ne waɗanda akwai kure a ciki malamai sun yi tambihi na hadisi saboda haka hadisin wa'il ibn hujr bai inganta ba hadisin abu huraira kuma shine tabbatacce wanda yake ingantacce ne saboda haka abin da yake sunna shine gabatar da hannaye kafin gwiwoyi a raƙumi yana tafiya da ƙafafunsa na gaba saboda anan gwiwoyinsa suke shi baya da ya da gwiwa a abin nan gwiwarsa a hannunsa take kamar yadda ya zo a cikin littattafan luga gaba ɗaya hadisin suraka ibn malik lokacin da da ya biyo annabi sallallahu alaihi wasallam ana cewa duk dabbobi zawatul arba gwiwoyinsu a hannunsa suke sauraka dokinsa da ya zo sai aka ce fasaqat ya dahu ila rukbatai ila kaga aka jingina gwiwoyinsa cikin hannayensa shi shi dokin sa kafafuwan suka nitse a ƙasa har zuwa gwiwa kaga ya nuna kenan ita dabba mai kafa hudu gwiwoyinta a hannayenta suke saboda haka kai kuma ka a kafafuwanka suke don haka ba za ka kwaikwaye su ba kai ka tafi da gwiwoyi kamar yadda su ma suke tafiya da gwiwoyinsu wani ita ce magana mai inganci akwai littafin malamin hadisin nan na kasar masar Allah ya kara masa lafiya kwanaki an masa aiki a saboda rashin lafiya har an yanke masa kafarsa guda da masa addu'a Allah ta'ala ya kara masa lafiya yana ɗaya daga cikin fitattun malaman hadisi a a duniya ma gaba ɗaya ba ba a Masar ba Abu Ishaq al yana da wani littafi sunan shi Nahyu suhba an an-nuzul bil rukba Nahyu suhba an an-nuzul rukba to a ciki yayi magana akan tafiya da gwiwa a tafiya da hannu ba tafiya da gwiwa ba wanda wannan shine sunna kuma ya yi wa ibnu al munakasha mai kyau a cikin littafin ta fuskar hadisi saboda haka wannan shine ingantacce wanda kaga yana tafiya da gwiwa watakila ya ji bayanin masu cewa a tafi da gwiwa ne ko ya karanta zadul ma'ad ne ko ya ji mai karantarwa ya karanta to amma inda za a ƙara nutsawa a cikin bincike a musamman ta fuskar hadisi za a gane cewa hadisin da ya ce a tafi da gwiwa hadisi ne mai rauni hadisin wa'il ibn hujr wanda ruwayar sharik ibn abdullahi al-qadi ce ta zo zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sharik ibn abdullahi al-qadi a gurin malaman hadisi yana da rauni don haka sai mu dakata da waɗannan tambayoyi mu koma ga tafsiri bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم الله تعالى يتشغب دمير دمرتني ga kafirai waɗanda suke sukan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suke ganin abin da ya zo da shi na alkur'ani ba gaskiya ba ne kuma shi da ya ce annabi ne allah ta'ala ya aiko shi shi ma ba gaskiya ya faɗa ba allah ta'ala yake musu martani a kan wannan ce tallahi rantsuwa da allah laqad arsalna ila umamin min qablika tabbas haƙiƙa mun aiko wa al'ummomin da suka gabace ka manzanni fa zayyana lahum shaiɗanu a'malahum sai shaytan ya kawata musu ayyukansu fa huwa waliyuhum al-yawma a yau shine majibincin al'amarin su walahum azabun alim kuma suna da azaba wacce take mai radadi tallahi Allah ta'ala ya rantsuwa da zatin sa kuma aka yi amfani da kalmar da harafin ta wanda muka yi magana a kansa a baya tunda muka yi magana akan ayar tallahi la tusalunna amma kuntum eh, tuftarun tallahi muka ce ta nan larabawa suna amfani da ita lokacin da ake yin rantsuwa game da abin da yake mai ban mamaki wato a yi maka rantsuwa akan abin da ya kamata a ce wato ka san shi ko ya kamata a ce baka yi baka bijire masa ba amma kuma gashi kana jayayya a kansa Wani rasa a yi maka rantsuwa da wannan ubangiji ya yi wannan rantsuwa tallahi yace laqad arsalna ila umamin min qablika hakika mun aiko wa al'ummomin da suka gabace ka manzanni saboda haka ba kai kaɗai muka aiko ba manzanni da yawa sun riga ka Allah ta'ala ya aiko su zuwa ga mutanensu sun yi kira zuwa ga abin da kai kira zuwa gare shi sun kira mutane zuwa ga tauhidi saboda haka ba kai ne farau ba abin da ka zo da shi ba kai ka fara zuwa da shi ba na tauhidi duka annabawan Allah da shi suka zo kuma su waɗanda suke musu da kai suke jayayya da kai akan wannan ai sun san da haka sun san cewa Allah ya aiko annabawa gabaninka to wannan ba shi bane abinda yasa Allah ta'ala ya rantsuwar daman sun san akwai wannan abinda ya suke so a tabbatar musu shine abin da zo gaba fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan ya kawata musu ayyukansu wato shaidan ya kawata musu ayyukansu ayyukan da suke yi na shirka da Allah ko na ƙaryata Allah ko na yi wa annabawan Allah izgili ko na cutar da su su da mabiyansu waɗannan abubuwa ne miyagu ayyuka ne miyagu to amma shaidan sai ya nuna musu waɗannan ayyuka masu kyau ne kuma haka ya dace domin alal akalla za ku kare martabar iyayenku za ku kare matsayin iyayenku an zo ana cin mutuncin iyayenku ne yayin da ake gaya muku ku bar bautar abin da kuka samu iyayenku suna bautar su ku daina bin addinin da kuka samu iyayenku da kakanni suna yi don haka shedan sai ya ainihin kawata musu abin da suke yi su rika ganin cewa mai muni ne wannan yana daga cikin mafi munin halin da dan adam zai samu kansa a ciki ya rika yin abu mummuna amma ya rika ganin cewa abu ne mai kyau Allah ta'ala yana cewa afa man zuyyina lahu su amalihi fara'ahu hasana yanzu ashe wanda aka muna aka kawata masa mummunan aikin sa ya rika ganin sa mai kyau wato babu abin da ya kai wannan lalacewa da shiga tasko a ce mutum yana yin aiki mai mummuna amma kuma yana ganin sa abu ne mai kyau dan yana da wuya a raba shi da abin tunda yana ga abu mai kyau yake yi Allah ce qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dalla sa'yuhum fil hayati ad-dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a bana ba ku labarin waɗanda suka fi kowa asara a ayyukansu ba su ne wanda aikinsu ya ɓace musu tun a rayuwarsu ta duniya suka fada cikin wato fagamniya da rudu suka gane kasa gane alƙibla wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a amma tsammanin su cewa daidai suke abinda suke yi daidai suke kamar da Allah yake cewa innahum muttakhadhu shayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun sai riki shedanu su ne abokan su ba Allah ba amma a tsammaninsu daidai suke yi a tsammaninsu suna kyautata aiki ne ma yuhsinuna suna ma kyautatawa ne a aikin ma mai kyau suke yi babu shakka wannan shi yafi komai muni aikin shedan ne wa in zayyana lahum shaitanu shaytanu a'malahum qala la ghaliba lakum al-yawma an nas wa inni jarun lakum yazo ya kawata musu yace abin nan da kuke yi daidai ne kuma ku tsaya ni ma ina tare da ku yana bin mataki mataki wajen ya ga ya kawata wa mutum mummunan aikinsa ko alal akalla ya raba shi dai da wani abin da yake shi ya fi dace kan kafirci nuna masa muhimmancin ya yadda da wannan kafircin idan yayi nasara a anan shikenan ya gama komai idan ya rasa yin nasara akan mutum mutum ya yadda, ya karbi tauhidi ya musulunta to ba zai kyale shi ba kuma sai ya zo mataki na biyu sai ne mai kuma nuna masa ya kawata masa sha'anin bid'a ce mataki na biyu bayan shirka nuna masa bid'a inda da da kaga ana yi kai ma ai da kai kada ka bar falala ta wuce ka abu kaza da kaza din da kaga ana yi yana da kyau har ba nuna masa koda an kayar da bid'a ai bid'ar akwai hasana ce masa ai akwai bid'a hasana kaga zayyana lahu su amali mummuna eh, ma ya nuna masa yana da kyau ce ai akwai bid'a hasana don haka kai wannan bid'ar to in yayi nasara akan ya dora shi akan bid'a dan ni ne da tazimar ya nuna masa cewa abu ne mai kyau ai san annabi ne in kai wannan akwai san annabi a ciki akwai falala akwai kaza akwai kaza zaka samu gara basa da ta goma shi a lahira shehuwa na waliwa na zai maka kaza zai maka kaza in ka yadda da wannan ci gaba da nuna masa dai irin gara basar da zai samu a ƙarƙashin wannan bid'ar in yayi nasara akan sa to alhamdulillah shi a gurinsa ya gama komai kuma mataki na biyu idan ya ga cewa ina ai ba zai yadda ba ba zai yadda ya bar shirka ba kuma ya koma bid'a saboda haka zai rike tauhidi kuma ya tsaya a kan sunna to sai kuma ya bullo masa ta kofa ta uku ce to ka rika yin kaba'ir ka rika yin manyan laifuka ƙawata masa sha'an laifuka sata zina neman mata shaye-shaye dai wasu kabira dole abu da ake ce babba ne mai laifi ne sai ya nuna masa ba komai ai in kai ma za ka yi istighfari kawai ka yi har ma rika ka masa wasu nusus na raja ya manta da nusus na khauf wanda mumini ba zai yiwu ba rayuwarsa ta zama a miƙe sai ya haɗa da raja da khauf yana fata ba zai fidda tsammani ba kuma yana tsoro amma kawai ya rufe ido kawai ya rika kallon janibin raja janibin wa'at baya kallon janibin wa'id to zai fada cikin bid'a murji'a ya rika ganin cewa ai in ka yi abin nan ka nemi gafara wallahu gafurur rahim baya tuna wallahu shadidul iqab kuma baya cewa in ya karanta gafiruz zambi wa qabilut tawbi shadidul iqabi ba zai karanta wannan ba rabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim haka Allah yake hada su suna yad'una rabbahum khawfan wa tama'a khawfan wa tama'a yad'una na raghaban wa rahaba tare da kwadayi tare da tsoro tsoro tare da kwadayi waɗanda su ne fukafukai da suke daukan mumini su kai shi aljanna in ya rasa ɗaya to ya rasa fifike aka ce ga tsuntsu fifikensa ɗaya balle ba magana tashi kuma to idan aka rasa fiffiken khawf sai raja kawai kullum to babu shakka ana cikin hatsari sai ka ji ana karanta masa ai ai annabi ya ce ma ma asarra man istaghfara walau ada 70 marra sai ya ce ai annabi ya ce wanda yayi ya nemi gafara to bai zama mai togewa akan laifi ba koda sau 70 zai yi a rana koda sau 70 zai yi laifi ya kuma yi ya sake kaga a cikin a cikin minti nawa zai laifin ka lissafa awa 24 ko biki da ita yi to an ce koda sau 70 zai tuba ya kuma komawa ya tuba ya kuma komawa ya tuba ya kuma komawa wannan baya da matsala hadisi ne bai inganta ba hadisi ne za'ifun jiddan amma sai ka ji wasu malamai suna karanta mutane amma sarra manistan fara walau ada 70 marra sauraka ana ba wa mutane lasisi cewa ko da sau saba'in za ka yi laifi a rana in ka yi ka ce a astagfirullah ka gama Allah ta'ala ya ba mu labarin waɗannan fa khalafa min ba'dihim khalfun warithu alkitaba ya'khuduna 'arada hadha aladna wa yaquluna sayughfaru lana wa yatihim 'aradun mithluhu ya'khudhuhu alam yu'khad 'alayhim mithaq alkitab alla yaqulu 'ala Allah illa alhaq wa darasu ma fihi wa ad والدار الآخرة خير للذين yattaquna afala ta'qilun ubangiji ce wasu gurbatattun yan baya suka zo bayan su khalafa min ba'dihim khalfun khalfun bi sukuni lam sune al khalafu sayyi wanda za su maye gurbin na gaban su amma da mummunar kudiri da mummunar aqida shi yasa aka ce khalfun akwai khalaf akwai khalf warithul kitab ga su sun sun abin nan sun sun gaji littafi sun gaji alqur'ani sun gaji hadisi ya khuduna arada hadha al adna amma abin da yake na kurkusa abin da yake duniya shi suke rikewa kullum idansu yana kan duniya mun ya ce aradun misru ya khuzu ta kuluna sayughfaru lana an musu wa'azi ce kai Allah zai gafarta mana Allah zai gafarta mana gafurur rahim to shi dan ya rasa mataki na biyu na bid'a to sai kan garo mataki na uku sai ya zayyana maka ma'asi saban Allah sai nuna maka ba komai nuna maka in ma'aikacin gwamnati ne kai to ka saci kuɗi an ka saci kuɗi ai sai ka yi aikin alheri shikenan sai ya wanke maka satar da kai babu abin da zai wanke maka mutanen da za a saci kuɗi ai musu aiki wannan ba su da laifi amma shi wanda ya satar yana nan a matsayin mai laifi kamar dan fashi ne ya yi fashi ya biya umara ya tafi to ka gani to saboda haka wannan wannan mataki na uku shine shedan zai fito ya ta nuna wa mutum idan ya samu mutum a nan ma ya jajirce ya kafe ya taurare to sai kina sai ya koma mataki na hudu ce to yan saga'ir din na a rika yin su mana ai sagira ce dawa ba ya ce ai karamin laifi ne ba komai sai ya ta tara masa sagira ƙarshe sagira na za ta yi yawa innal jibala min alhasa daga tsakuwa ake samun dutse sauraka sagira in ta yi yawa ta yawa ta yawa ƙarshe kuma za ta iya jan mutum zuwa ga kabira to idan nan ma ya gaba bai yi nasara ba sai ya gangara mataki na biyar mataki na biyar shine bullo masa ta fuskar mubah sai ai abu kaza halal ne tunda halal ne kawai kai kuma ba sai ka kawai ka tsaya ka bararraje ka fanta ma yadda kake so saboda haka a wajen halal ci da sha da sitira wanda asali halal ne sai kuma ta wannan kofa halal din sai shiga israfi sai shiga wuce iyaka maimakon ya yi abu daidai bukatarsa sai ya yi wanda ya wuce buka har ma daga ƙarshe ya ja shi zuwa ga girman kai da jiji da kai ya zama dan uwan shaydanu innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin Allah ya ce wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la musu musrifin ku ci ku sha halal ne amma kar ku wuce iyaka kar ku yi albazaranci amma shi sai ya wuce nan sai ya shiga albazaranci kaga ya fito masa ta kofar mubah abinda asalin sa halal ne dan ya ci ya sha ya sa kaya masu kyau ya shiga gida mai kyau ya shiga sutura mai kyau to amma kuma zai rika kamba ma masa al'amarin har da ƙarshe ya ji ya tsinduma cikin saban Allah to idan wannan hanya ita ma bata samu ba ya ga ya yayi ya kasa fahimtar sa sai je kuma kofa ta shida kofa ta shida shine sai ya fito masa ta fuskar ar-rajih wal marjuh kun san a cikin sabanin malamai ana cewa wannan shine mai rinjaye wannan shine wanda ba shi da rinjaye to sai ya ce a ah, to kai ka rika yin marjuh din mana ai shi ma dai malamai sun fada ko da akwai wasu kokari suke kullun a ce musu malamai sun saba to in aka ce musu malamai sun saba to shi ma zai saba saboda haka sai ya tafi inda zuciyarsa take ta kwanta eh zuciyarsa take so shi yasa irin su sai kaga cewa in ya zo gurin wannan malami ya yi tambaya in ya je ya bashi ansar da ba ita yake so a ransa ba sai ya matsa kuma ka ji shi gobe a wurin wani malamin kuma yana sake tambaya nan ma an bai je yadda yake so ba sai ya da ragun na uku sai ya je ya samu mai sako-sako to shi kenan sai ce yawwa yanzu na ji ansa amma da a rika tsaurara abubuwa to daman wannan yake so to kaga kaga ya fito masa ta babin rajihi wal marjuh sun kullun rayuwarsa a cikin neman at-taraqqus taraqqus yake ya dai samu sauki ko ya yake ko da dalili ko ba dalili wannan ya kawo masa hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kawo masa maganganun sahabbai wancan ko bai kawo masa komai ba ko ya kawo masa hadisi mai rauni wace tun da dai akwai hadisi mai rauni ai ba komai an ce ai aiki da hadisi mai rauni ba wanda ya ce ai aiki da hadisi mai rauni to ta nan zai bullo masa kuma in yayi nasara a kansa a nan to ya zai fizgi wani abu bai bar shi lafiya ba idan ya ga cewa a nan ma ya kasa samun nasara ya kasa samun abin da yake so ya ga kafewarsa to sai ya fito masa ta kofa ta bakwai shine qadiyar al'amalul lazim wal mutaaddi Kusa akwai aikin alkhairi da wanda idan kai kai kadai ne ya shafa kai kadai zaka samu ladan kuma ba zai shafi wani ba akwai kuma al'amalul muta'addi aikin da idan kai amfanin sa zai kai ga wasu zun kai sallah na fulfulu da daddare kai kadai za a rubuta ma wannan ladan ko matarka da kuke tare a daki ba za a rubuta mata ba kai kadai abin ya shafa ba zai shafi ƴaƴanka ba ba zai shafi matanka bare abokanka bare abokan harkarka kaga wannan amal ne amma lazim tsayawa cak akan wanda ya yi shi shi zai girbi kayansa akwai kuma al'amalul muta'addi wanda idan ka yi shi ba kai za ka samu lada kuma al'umma za su amfana ka zo ka gina masallaci ana sallah ka gina makaranta ana karatu ka ɗauki eh, nauyin yaran musulmi suka je suka yi ilimi wannan duk al'amal ne muta'addi kai ka samu lada sannan kuma wani ma ya amfana da abin to idan shaidan ya ga cewa dukkan waɗancan ƙofofi ya rasa samun nasara a kanka to ta nan zai kullu fa kaga dai ba sai zo ya samu ka ta fara mai arziki mai kuɗi wanda kewaye da shi talakawa ne suna buƙatar taimako sai ce kaga kai ta ciyar inda aikin alkhairi ne ciyar wannan tunda kana fidda zakka to ciyar wannan ka kai ka rika yin azumin alhamis da litinin ko ka rika yin azumin kwana uku a wata ko ka rika yin nafilfulu da daddare wannan ma aikin alheri ne ba sai ka ciyar ba ba sai ka taimake su ba sai shi yana rowa da dukiyarsa ba zai taimaka wa talakan da ke gefensa ba ba zai gina wa addininsa wani abu ba ya rika dukiyarsa daga shi sai ƴaƴansa sai matarsa ba zai ciyar ba amma kullun ka je gidansa yana azumi aka same shi yana azumi duk alhamis ka same shi yana azumi duk litinin to kaga wannan shi kansa tazyin ne na shaytan shaytan ne ya zayyana masa wannan ya hana masa aikin da al'umma ce da yawa za ta amfana kuma ya ci gaba da samun lada ba mai yankewa ba ya takaita shi akan wani aikin da ladansa shi kadai zai zai same zai samu sannan kuma watakila daga wannan ba kuma ƙara masa za'i ba sai kuma ya kuma yi ka zo ya samu mutum mai ilimi malami ne mai ilimi sai ce da shi kaga ba dole ka fita ka karantar ba ba dole ka yi wa'azi ba dole ka je ka sa kanka cikin matsala ka je ka jawo kanka fitintunu in manka a gida ka yi ta dinka kana lazimi kana zikiri to kaga anan maimakon ya fita ya dawa sai ya ce masa kaga in ka fita za ka sa kanka cikin wata shuhura hubbu shuhura shi kansa ai musulunci ba ya son hubbu shuhura ba a san ka nuna kai an san ka sai rika danna danne shi a gidansu ko wasa ko ya ya ki yadda ya fito wai shi kai ya samu wannan cuta ta san shuhura kuma wannan duk wasu wasi ne na shaidan to haka shaidan yake bin mutum mataki mataki in ya kasa daga wannan sai ya koma wannan wannan shine abin da shaidan dama ya dau alkawari qala rabbi bima aghwaytani la aq'udanna lahum sirataka almustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين يا أبنجي da ni. la'aqudanna lahum siratakal mustaqim zan zaune musu tafarkin ka madaidaici wato hanyoyin Allah sai zo ya zauna sai ya ta kawo matsala da ka biya hanyar hanyar Allah ce sai ya ce a kaza ka buka samu matsala iri kaza ka samu matsala iri kaza in ka tsallake shi ka wuce sai je ta gaba ma sai ya tsaya ya yi maka daku kamar yadda ya zo a cikin hadisin sabra ibn abi fakih annabi sallallahu alaihi wasallam yace haka shaydan yake yake zama akan hanyar dan adam Yace yanzu zaka musulunta ka bar addinin iyayenka da iyayen iyayenka idan ya ketare ya musulunta aka zo hijira zuwa madina sai ya tsare ce ah yanzu aka yi hijira ka bar gidan garinku inda aka haife ka inda ka tashi kai wayo aka binne cibiyarka za ka bar wannan ka tafi inda ba ka da gata ba a san ka ba idan ka tsallake shi ka wuce in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to sai kuma an zo za a ce afta hayya alal jihad nan ma sai ya zo tsaya gaban ka ka je a kashe ka matar ka wani aura dukiyar ka a gaje annabi sallallahu alaihi wasallam ce to wannan mutum in ya mutu haƙƙi ne idan mata haqqun ala Allah an yudkhila aljanna aw waqasathu dabbatuhu famata fa haqqun ala Allah an yusira mutum ko ya mutu ko aka kashe shi haƙƙi ne ga Allah ya shigar da shi aljanna to shedan ya gwada dukkan hanyoyin da zai bi ya zaune masa hanyar alheri kai ya bashi ya wuce amma ya tsallake shi ya wuce wannan yana daga cikin tazyinu shaytan ce thumma la'ati annahum min bayni aydihim wa min khalfihim zan zo musu ta gaban su ta bayan su wa an aymanihim wa an shama'ilihim in zo musu ta dama ta hagu wato kaga ba ta inda ba zai zo su ne waɗannan hanyoyin da muka faɗa su ne kirawo gaba da baya da hagu da dama malamai suka ce bai ce sama da ƙasa ba domin jihatul khasfi ne ta nan Allah yake halakawa ta ƙasa ko ta sama bai ce wa min tahtihim wa min fawqihim ba qul huwal qadiru ala an yab'atha alaykum azaban min fawqikum aw min tahti arjulikum da haka shi ma ya san watakila in ya biyo ta nan ya zama halaka ce saboda ka sai bai sai ce ta dama ta hagu ta gaba ta baya Allah ya ce fa huwa waliyuhum fa huwa waliyuhum al-yawma to kuma shine majibincin su a yau a baya da muka aiko da annabawa da manzanni suka zo suna kira zuwa ga Allah shedan ya tsaya ya jawo kafirai zuwa ga kungiyarsa ya rada musu abubuwa ya ya kawata musu munanan ayyukansu to a yau ma al-yau a yau ma Shi shine waliyin nasu innahum ittakhadhu shayatin auliya haka Allah ya ce na ja'alna shayatin awliya lil ladina la yu'minun su ne waliyansu su ne majibuntansu saboda haka ba za su taba barin su sai alheri ba a yau din ma dai su suke aiki a yau din ma shi yake aiki saboda haka al-yawm anan ana nufin lokacin da alqur'ani yake sauka kuma wannan al-yawm din za ta yi ta amfani har zuwa lokacin da Allah zai nade kasa a daina karanta alqur'ani faraka duk sanda ka karanta al-yawm a cikin wannan aya fa huwa waliyuhum al-yawm yana nufin a lokacin da kake jin aya a lokacin dai shedan din yana nan yana wannan aikin ba dai nayi ba saboda ka ne dai majibincin nasu a yau din ma ba wani ba wani ne ba sake zani tai ba su shi din ne dai wasu malamai suka ce wa huwa waliyuhum al-yawm ana nufin ranar alkiyama shine majibincin su kamar a ce da su ba su da wanda zai jibinci al'amarinsu a ce shaidan ne zai jibinci al'amarinsu shi zai ba su kariya daga azabar Allah ashe ba su da wanda zai ba su kariya Allah ta'ala ya faɗa mana cewa shaidan lokacin da aka gama aka gama hisabi aka tunkuɗa ‘yan wuta-wuta Allah ka tsare mu ka kiyashe mu zai tsaya gaban mabiyansa wanda ya musu ingiza mai kan turuwa a nan duniya zai tsaya ya musu hudu ba hudu ba shaidan wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية إني كفرت ما أشركتموني min قبل innal zalimin lahum azabun alim ubangiji yace lokacin da aka gama shari'a aka gama komai shedan zai tsaya a cikin wuta ga dandazan waɗanda suka yi masa biyayya yace inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum Allah ya muku alkawarin gaskiya ce ku bi annabi ku bi sunna ku bi gaskiya za ku samu aljanna ya gaya muku wannan ni ma na zo na muku nawa alkawarin amma Allah ya cika nashi alkawarin wanda suka yi biyayya ga can sun tafi aljanna wanda suka saba ga sun tafi wuta ni kuma na alkawarin na saba muku hmm. ka duba rashin kunya wannan sai ta fi ciwo ma ba zai ba su su ji da abin da suke ciki ba sai ya tsaya na gaya musu wannan bakan magana wa wa'adtukum fa akhlaftukum na muku alkawari amma na saba muku amma kana li alaikum min sultani ni fa ba tilasta muku nayi ba ba kuma wata hujja ga karfa na baku ba illa an kun fastajabtum li na dai kirawo ku ne na ce ku zo ku zo ku zo kuka an samu shikenan ba wata hujja bane ni da ba ku ban kuma yi amfani da ƙarfi ba shine sultan din da yake magana ba ƙarfi da ta sasa ku ne ba kiran ku ne kuka ce labbaika wato yana so ya wanke kansa ka a zaman da za a yi na wuta a rika masa kallon ya yi cuta kun da'autukum jabtu, wa ma kana li alaikum min sultani illa an da'utukum fastajabtum fala tadumuni ni kan ku zarge ni kan wanda ya zarge ni dumu anfusakum ku zargi kawun ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya ni ba zan taimake ku da komai ba zaman nan da za a yi ana, kuma kuma ba za ku taimake ni ba inna kullum fi hali da mu da ku da ni da ku duk muna ciki dan a cikin matsala biki kuma ni yanzu wannan shirkar da kuka yi min na kafirce mata ba ruwa na to me amfanin kafircewar wannan duk dan ya ƙara cusa musu wani bakin ciki dukan shi zaka yi kora ana cikin wuta ai ba magana duka kuma to shi yasa Allah ya ce fa huwa waliyuhum a bisa tafsirin wasu malamai da suka ce al yau madan ana nufin ranar lahira to shine majibincin su kaga kenan ba su da mai taimakon su ma ana bi musulhi kuma ma antum bi ba ni ba zan taimaka muku ba ko ba za ku taimaka mini ba ce walahum azabun alim suna da azaba mai radadi Allah ce wa ma anzalna alaykal وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله وما أنزلنا عليك الكتاب كما بمسوكر مكة ونن للتافي بقى illa li tubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi sai dan kai musu bayanin abinda suka sassaɓa a kansa wa hudan wa rahmatan kuma ya zama shiriya ya zama rahama da qaumin yu'minun ga mutanen da suke imani ubangiji ya ci gaba da faɗar amfanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma bashi littafi ba wani abu ne Allah ta'ala ya sa ya bashi littafi ba bayan aiko shi da yayi illa li tubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi sai dan ka bayyana musu abin da suka sassaba a cikinsa abin da suka yi sabani a kansa na addini wasu suka rike yahudanci suka ce shine addini wasu suka rike nasara suka ce shine addini wanda yace wanda ba zai shiga aljanna ba wanda yace ba zai shiga aljanna ba wa qalat al yahud laysat al nasara ala shay wa qalat al nasara laysat al yahud ala shay wanda yace wannan ba akan gaskiya suke ba wadanda ma suka ce wadanda ba akan gaskiya suke ba sannan ce bushirkai su ma a karan kansu duk sun sassaba kowa yana da gunkinsa kowa ya riƙi gunkinsa da yake bauta kowace kabila da nata gunki da take ganin shine za a bautawa ba Allah ba saboda sun sassaba haka nan a cikin aƙidu haka nan a cikin ibadu haka nan a cikin dukkan wasu lamurra da za a samu ne Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya yanke wannan sabani ta hanyar ya zo da littafi wanda ya kunshi shari'a wanda zai gaya wa ɗan adam ga hanyar da ake so ya hau kanta ga turbar da ake so ya bi duk wata turba da zai kama ba wannan matubata ce wannan shine sabanin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga ya kawar da shi a tsakankanin ɗan adam shi yasa babu wani wanda zai samu tsira in ba ya zo ya kama tafarkin annabi sallallahu alaihi wa sallama duk wani wanda zai bi wani addini ba musulunci ba to wani addinin ya sani cewa akan asara yake akan banza yake akan babu yake sai ya dawo ya rike addinin manzo sallallahu alaihi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa babu wani bai yahudi ko ba nasare da zai ji labari na sannan bai imani da abin da aka aiko ni da shi ba face ya shiga wuta ba min yahudiyin aw nasraniyin yasma'u bi thumma la yu'minu bima ursiltu bihi illa dakhala an-nar saboda dole ne in dai har ya samu cikakken bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam da abin da ya zo da shi wajibi ne in yana so ya shiga aljanna ya kauce wa shiga wutar ranar gobe kiyama ya zo ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba addininsa wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda duk ya nemi wani addini ba musulunci ba to ba za a karba daga gare shi ba kuma a ranar lahira yana cikin asararru yana cikin wanda suka yi asara kowane irin aiki yayi ko da ya kyautata a rayuwarsa ta duniya Allah zai biya shi anan a ba shi ci da sha a ba shi lafiya wannan biyan ake yi abinda yake yi na kyautatawa a lahira ba zai samu komai ba ba zai samu komai a gurin Allah ba saboda haka Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya bayyana wannan addini ya raba gaddama kuma abin da yazo da shi shiriya ne abin da yazo da shi rahama ne abin da yazo da shi na musulunci abinda da yazo da shi na alqur'ani shiriya ne sannan kuma abin da ya zo da shi rahama ne amma ba ga kowa ba liqaumin yu'minun ga mutanen da suke yin imani suka yarda da abin da ya zo da shi su za su samu shiriya su kuma ne za su samu wannan rahama sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون نعم الله يقول والله أنزل من السماء ماء كما الله shine wanda ya saukar da ruwa daga sama fa ya bihi al-ardh ba'da mautiha sa'annan ya raya ƙasa da shi bayan mutuwarta inna fi dhalika la'ayatan liqaumin yasma'un lalle a cikin wannan akwai gudar aya ga mutanen da suke ji wato Allah ta'ala a baya can ya faɗi batun saukar da ruwa amma ya faɗe shi ne a cikin siyaƙi a lokacin da ake bayanin hujjojin da suke nuna ɗayantakar Allah a nan kuma ubangiji ya faɗi a saukar da ruwa don a yi bayanin ni'imomi da Allah ta'ala ya wa ɗan adam Allah ta'ala ya saukar da ruwa wanda da shi ne komai yake zama mai rai babu abin da yake rayuwa sai da ruwa waje Allah min alma'i kullu shay'in hayy kowane abu da yake mai rai ne rayuwarsa ba za ta dore ba ba za ta yiwo ba sai da ruwa wane ne ya saukar da ruwan nan daga sama har dan adam ya samu abin da zai sha ya shayar da dabbarsa yayi bukatunsa na yau da gobe da shi Allah ta'ala shine aka gabatar da ismul jalala wallahu dan a nuna maka cewa mai wannan suna wanda ya takaita da wannan suna shi kadai ne wanda ya wannan aiki babu wani wanda yake tare da shi da ya iya yin wannan aiki anzala minas sama'i ma'an fa ahya bihi al-arda ya rayar da da shi ya rayar da ƙasa da wannan ruwan kamar yadda ya rayar da ƙasa da wannan ruwan hakanan zai raya zukata matattu ta hanyar saukar da wahayi wahayi shi kuma shi yake raya zukata kamar yadda ruwa yake raya ƙasa wanda ya yi wannan aikin ƙasar da take busasshiya matacciya ya raya ta hakanan nan shi wanda zai raya matacce bayan mutuwarsa wannan duk ayoyi ne alamomi ne dalili ne hujja ce wacce take nuna ubangiji ta'ala shi ne gagarabadau shi wanda ya isa kuma shi wanda ya cancanta a bauta masa ce inna fi zalika la'ayatan lalle a cikin wannan akwai gudar aya qaumin yasma'un ga mutanen da suke ji ji na basira ji na fahimta ji na sijis yadda ji akwai akwai sama'ul sama'ul azan wanda kunne ne kawai zai ji wannan ba shi ake magana ba kunne kawai ya ji sauti amma bai fahimta ba ballantana zuciya ta karba wannan shine Allah ya yake cewa masalul ladina kafaru ka masalul ladhi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a wa nida'a summa bukum umin fahum la yaqilun waɗannan masu ji da kunnan su amma kuma zuciyarsu bata karba ba wannan daidai suke da dabbobi ulaika kal an'ami bal hum adall Allah ce har gara ma dabbobi da su saboda haka wannan jin ba shine ake bukata ba jin da zaka karba amma ka ji ba ka karɓa ba wannan ji kai da fatar kunni kawai kamar da Allah ke cewa minhum man yastami'u ilayk waj'alna ala qulubihim akinnatan an yafqahuhu wa fi adhanihim waqra ko wa minhum man yastami'u ilayk hatta idha kharaju min indik qala qalu lil ladina utul ilma madha qala anifa sun ji abinda kake karantawa amma an fito ma sai su rika tambayar wai me ma ya ci dazu ko ma za arada Allahu bi hadha masala wannan misalin da ake nufi ma da shi to ba irin wannan jin ba ji sama'ul qabul ji na a karba saboda haka wannan ayoyi ne ga mutanen da suke za su ji su karba wanda za su ji ba su karba ba kamar ba su ji ne. kamar yadda kake cewa wani ka jin magana ba kana nufin baya jin magana da kake faɗa ma'ana baya karba ya aiki da ita kamar yadda kake cewa wanda bai ji bari ba ya jihohu ba wai ba a ce da shi bari din ba an faɗa a yaji a kunnensa sautin amma bai shiga zuciyarsa ya aiki da shi ba to yasma'una da Allah ya faɗa anan yana nufin ji wanda zai je har zuci walau sha Allah la asma'ahum walau asma'ahum la tawallaw wa hum muridun fatan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya bamu ladansa abinda muka yi kuskure akan sa Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas shida uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga nan a cikin harshen turanci 0 0 60 30 22 75 wassalamu alaikum warahmatullahi